Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Buhari auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 28 ga watan Maris na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga aisha dauke da kanin labarai to amina mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta yi alkawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin amurka da afirka koriya ta arewa tana yunkurin ƙara yawan makamanta masu linzami benjamin netanyahu ya janye kudurinsa na yi wa dokar shari'ar isra'ila garin bawul kamar yadda kuka je a kanin labarai a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da ke wato da ke ziyarar aiki a kasar ghana ta bayyana cewa shugabannin nahiyar afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya sannan za mu kawo muku rahoto akan shirye-shiryen gudanar da aikin kidayar jama'a a watan mayu a najeriya muna kuma tafi da shirin noma da nasihar azumi albarkacin watan ramadana da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta imel amma kafin nan bari mu fara da muku labaran duniya masu assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga labaran duniya ana sa ran cewa mataimakiyar shugaban amurka kamal harris za ta yi alkawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin amurka da afirka a lokacin da za ta yi jawabi a filin black star gate da ke babban birnin ghana a yau talata wannan jawabin na zuwa ne a wunin ta na biyu a ziyarar aikin da take a afirka tsawon mako guda daga cikin jerin abubuwan da ake sa ran za ta yi a yau har da kai ziyara wurin tarihin cape coast castle inda ake tara bayi a saka su cikin jiragen ruwa daga afirka zuwa kasashen amurka a jiya litinin harris ta jaddada cewa muradin amurka a kasashen afirka ya zarce batun yin gogayya da china Miss Harris ta yi jawabi a jiya Litinin a Jubilee House wato fadar gwamnatin kasar Ghana a lokacin da take tare da shugaban kasar Nana Akufo Ado. Jami'an Amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a Ukraine yayin da tankunan yaƙi sha takwas daga Jamus suka isa Ukraine. Ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urorin ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyaran barnar da hare-hare ta sama da rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi suka yi wanda aka yi kiyasta kashe kimanin dalar Amurka biliyan ɗaya don gyaran a cewar wani babban jami'i a ma'aikatar. jami'an ukraine sun bayyana birnin advivka na kasar a matsayin tamkar wanda aka yi tashin duniya a yayin da rasha ta mai da hankali kan garin bayan da ta gaza karbe bakhmut a yau talata kasar belarus ta ce matsin lamba ta bangaren siyasa da tattalin arziki daga amurka birtaniya neto da kuma tarayyar turai ya sa ta yanke shawarar ajiye makaman nukiliyar rasha a kasar ta A jiya Litinin, Firaminista Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yi wa fannin shari'ar ƙasar garin Bawul a yayin da ƙasar ke fuskantar gagarumar zanga-zanga a kan tituna. Kana ma'aikata a faɗin ƙasar na yin yajin aiki domin nuna adawa da ƙudurin. Netanyahu ya ce ya bada umarnin ɗage aiwatar da dokar har sai zuwa lokacin zaman majalisar dokokin ƙasar da bazara domin ba da dama don tattaunawa sosai. da yake bayyana matakin a matsayin kauce wato kaucewa yakin basasa netanyahu ya lashi takwabin samun mafi rinjayen amincewa daga majalisar a zaman da za a fara a ranar 30 ga watan afrilu shirin na minista netanyahu ya buƙaci a baiwa majalisar dokokin ƙasar ikon wato iko a kan fannin shari'a ciki har da naɗin alƙalai da ikon yin watsi da duk wani ƙudurin da majalisar bata amince da shi ba. To madalla a gaida Aisha. Kafin mu muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. A wani na biyu na ziyarar aiki da take yi a kasar Ghana, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana cewa shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya. Kamala Harris ta bayyana haka ne ɗazu bayan da ta gana da matasa a Accra, babban birnin kasar Ghana. Wakilinmu Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. By 2050, one in four people in the entire world will be on this very continent. One in four. Jawabin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan yayin da ta gana da matasa a Accra babban birnin kasar a inda ta jaddada muhimmancin nahiyar Afirka ga duniya musamman Amurka tana mai cewa kafin shekarar dubu biyu da hamsin, mutum ɗaya cikin hudu a faɗin duniya zai kasance daga nahiyar Afirka. Wannan na nuni da cewa duk wani abin da ke faruwa a wannan nahiya zai iya tasiri akan duniya sosai. Ganin ku anan ya sanya ni farin ciki sosai game da makomar mu kamar yadda shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a taron Amurka da nahiyar Afirka a Barci. cewa mu duka muna ciki akan nahiyar Afirka sabida nahiyar Afirka na da gudunmuwa mai muhimmancin gaske da za ta bayar cikin harkokin duniya abubuwan da ke da muhimmanci ga al'umman Amurka kamar tsaron abinci matsalan sauyin yanayi da kiwon lafiya da dai sauransu sai dai ta kara da cewa Shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya. Na tuntubi ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro da diplomasiya a Ghana a Sani da shi ma ya halarci wannan taron. An da na masa tambaya ko shin ya yaga wannan jawabi. Eh, Afirka ya yi critical kwarai because yanzu ka duba batun terrorism. Afirka ni a eh, hotspot. You know, just recently wani takarda ya fito eh, from Global Terrorism Index da ya gwada abubuwan da ke yi daga Mali, Burkina Faso, and you know some other countries. And when Nanduka is a major concern to young America because now the interest are checking Africa. So in ba zaman I ya gwada come on, ya yi business kid. She shi yasa suka commit 100 million dollars to at least ya zama uh, su so that mu prevent violent extremism from spreading from the Sahel region towards uh, littoral sannan. Yanzu batun saru, it has become internationalized ka gane abin da ke Burkina ya kai mu daga Ghana, abin da ke Togo ya ya kai masu Benin, abin da ke Nigeria ya ya kai mana su Niger ko Cameroon. Shi yasa ya kamata a yi partnership da collaboration. In eh, eh, ba haka ba, ba mu iya mu address issue nan. Sai dai ba batun tsaro kadai ne mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi ba, har da batun baiwa mata damar maki da ma bunkasa harkar fasaha ta zamani. Koshin mai matasa ke bukata gun gwamnatin Amurka bayan ta sanar da muhimmancin Afirka ga duniya. Sunana Musa Rafi Nafi'u. Matsayinmu na matasan Ghana dai abinda muke so wurin 'yan Amerika ne da ina son a duba kamar fildin 'yan vocational na. Da yanzu dai office worker nan yana nan da yawa amma da aka duba abinda ke tafiya yanzu zamani mu ga duka kan field ne shine wani vocational work dai wani lamarin technicality wani wurin building construction wani carpentry wani abubuwa haka nan. Da an dai y'a samu da infrastructures sun nan dai wani buildings wani equipment na dai help wannan abubuwa duka yi muna sauki. Da wuri na dai da ya taimake mu sosai don daily day life mu duka batun technicality ne kawai eh tun da dai America dai sun ga muhimmancin mu dai da wanga abu ko muke bukata a wurin sun dai anya hali kari muna gode ma gwamnati America tun da ta ce za ta empower mata da kuma aikin digital kamar fasaha na zamani muna ganin ya taimaka muna shi yasa ta yi ma Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana An gaida Hamza Adams. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya buƙaci ƙasar shi su kara kaimi wato jami'an ƙasar shi su kara kaimi wajen samar da sinadaran haɗa makamashin nukiliya mai linzami yayin da Koriya ta Arewa take yawan atisayen soja domin gwajin ƙarfin sojanta. Kim ya bada sanarwar a jiya Litinin ne yayin wani taro da masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashi mai linzami na Arewa. bisa rahoton wani wato bisa rahoton wani jami'in korean central news ya buƙaci masana kimiyyar da su yunkura wajen ƙara yawan sinadaran makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar wato rahoton na kcna yana kunshe da wasu hotunan kim a yayin da yake duba makaman da aka jera wato da aka jera su kan layi wanda aka yi wa lakabi da hwasan 31 wanda ke nufin aman wuta a harshen koriya wani hoto wato wani hoto kuma yana dauke da zane a bango wanda ke dauke da bayanan yadda za a iya amfani da kan makaman wajen harba makaman nukiliya daban-daban 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce 'yar bindigar da ta kashe yara uku da wasu manya uku a makarantar Christian Grade ta yi bincike kafin ta kai harin shugaban 'yan sandan garin nashville john drake ya sanar da manema labarai a yammacin jiya litinin cewa 'yar bindigar wanda 'yan sanda suka harbe har lahira ta zana taswirar makarantar har ma da hanyoyin da za ta iya bi wajen shiga makarantar ya bayyana 'yar bindigar a matsayin audrey hill 'yar shekaru 28 wanda a baya ta kasance ɗaliba a makarantar hill ta bar wani kundi da ya zayyana yadda za ta aikata harbin da wasu rubuce-rubuce wanda a halin yanzu jami'ai suke nazari a kansu drake ya sanar john aaron wani mai magana da yawun bakin hukumar 'yan sanda ya ce yar bindigar tana dauke da akalla bindigogi biyu samfurin sami automatic da kuma karamar bindiga guda. sannan a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sake koma bangaren rahotanninmu. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, Najeriya dai na shirye-shiryen gudanar da aikin kidayar jama'a a watan Mayun bana bayan shekaru sha bakwai. Aikin da aka tsara gudanarwa tun a ƙarshen watan Maris an ɗage shi zuwa watan Mayu ne sakamakon ɗage ranar zaben gwamnoni da aka yi a ƙasar. Wakilin a jihar Filato Ilyasu Kasimu ya haɗa mana wannan rahoton akan muhimmancin kidayar jama'a ga ci gaban ƙasa. Najeriya ƙasa mai yawan al'umma sama da miliyan 200 na cikin manyan ƙasashe wadda suka fi yawan jama'a a duniya. A nahiyar Afirka, Najeriya ce ƙasar da tafi kowace yawan jama'a. Amma yau sama da shekaru goma kenan ba a gudanar da sahihin kidayar jama'ar ƙasar ba. Sai dai amfani da hasashe duk lokacin da amfani da alƙaluman yawan mutanen ƙasar ya taso. The National Census is a process Kidayar ta ƙasa wata hanya ce da ke kirga mutane da gidaje. Yana da amfani wajen tsare-tsaren ƙasa da tsare-tsaren tattalin arziki. Dole a san yawan mutane da suke ƙasa, saboda a samu alaƙa mai inganci tsakanin gwamnati da al'ummanta. Cikin watan Maris wannan wata kenan na wannan shekara. Gwamnatin Najeriya ta ƙudiri aniyar gudanar da kidayar jama'a da gidaje na ƙasar. amma saboda zaɓukan gwamnoni da suka gudana cikin watan na maris ya sa gwamnatin ta ɗage aikin idayar zuwa watan mayu menene muhimmancin wannan aiki na kidaya da najeriya ta sa a gaba to wannan yana da muhimmanci kuma duk ƙasar da ake so a ci gaba dole sai an yi wannan don a san yadda abubuwa suke rashin sa yana da illa sosai kamar da na faɗa eh idan ba ka san yawancin al'umma ba eh ya za ka yi planning a kan al'umma din nan kana so ka yi bohol a nan mutane nawa ne suke wurin eh kana so ka yi hanya zuwa wani wuri mutane nawa za su benefitin daga wurin ba a duba wayannan wurare sai ga hanya an yi shi a wuri daji ba wanda yake ba mutane ba mutane a wurin kaga the end is defeated government is taking the right direction ta ɗauki mataki da ya dace a lokacin da ya dace sai dai ya kamata a dinga gudanar da shi a kan kari ba a dinga amfani da hasashe ba ya kamata duk bayan shekara goma a shigar da bayanan yawan iyali yawan mutane masu aikin yi yawan mutane masu ilimi da sauransu uh, mutanen kasar su ma suna da nasu ra'ayoyin game da wannan hidima da ke gaban kasar son zuciyarmu yayi yawa ba ma bin gida gida gida wani wanda aka bashi aikin ma sai zauna gida yana ta rubuta kawai yana cikawa shi bai tafiya duk kirgawa yana ba ba duk illolin da muke samu kenan yawa shawarar da zan bayar shine wanda za a ba su aiki a tace su a tabbatar za su yi wannan aiki kuma a samu su ba su za su zaga su tabbatar cewa mena kuma al'umma wanda yake ba kirga gidanka ba eh ka fito fili ka yi magana ka ce kai ba ba kirga ka ba we should de-emphasize the political aspect of census. Ya kamata mu daina siyasantar da lamarin kidaya. Misali sai ka ji ana cewa yawan mutane a guri shi zai nuna yawan mukamman gwamnati da mutanen za su samu da yawan 'yan majalisun tarayya da za su fito daga yankin sai mutane su dinga amfani da hakan wajen gayan sakamakon kidaya. It's true that lalle ana amfani da yawan al'umma wajen bada mukamai. amma idan hakan ya zama shine kadai hanyar wajen gano yawan mutane to hakan zai zama matsala a ƙasa saboda kowa yana so a ce shi ya fi yawa a wajen wakilci so they overbloat their population daga jos a nigeria iliyasu kasimu taskar voa a gaida iliyasu kasimu yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ke shirya mana Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan ramadana na wannan shekara wakilin ta kano baraka bashir da tattauna mana da wasu mutane kan yadda farashin kayan masarufi ke tashi sunana lawan hassan gaskiya tsadar abubuwa ta yi yawa irin su abin masarufi irin su siga madara ma taliya da shauransu sannan ga abubuwa dai ba daɗin ma faɗa kai talaka ba yadda ka iya kawai sai dai kai haƙuri ka bar abin ga allah in ka tura mutum kuɗi kafin ma ya ga alhaji ya baka abin da kake bukata sai a sha ruwa ba kuma yadda za ka yi dole sai dai ka yi haƙuri saboda gaskiya muna so ko da a ce ba za a samu saukin abubuwan ba dai a samu saukin wajen transfer kenan da shauransu mutum yana ganin ko bai gani ba inda ka bashi rasin da gamsu cewa ka tura masa kuɗin in ba haka ba gaskiya mu talakawa ga azumi ya zo wallahi ba mu sanya rami ba har sai a sha ruwa kai baka samu ma abin da zaka kawo gidanka ba sunana muhammad ali wanda aka fi sani da babanzi idan muka zo kasuwa za mu sayayya misali kuɗin da ka zo da shi zaka dan yi cefanen azumi sai ka ga ba zai ishe ka ba misali in idan kana so ka yi cefanen da zai kai ka sati biyu to yanzu idan ka zo da shi bai fiye kai ka sati ɗaya ba to shine ga komai ya riga ya yi tsada ya yi hai da yawa ga watan azumi ya zo ya kamata 'yan kasuwanmu da masu kuɗinmu su duba su duba wannan al'amari su sassauta mana a matsayin mu na talakawa domin shi komai dan talaka ya kamata a ringa yin shi duk da ma ana cewa dan talaka ake amma har yanzu akwai abubuwan da shi talakan ma bai san ana yi ba shi ma babban malami a jami'ar tarayya ta dutse da ke jihar jigawa kuma mai fashin baki kan tattalin arziki dr abdul nasir tiyola ya yi tsokaci kan dalilan da ke sa farashin kayayyaki ke tashi a lokacin azumi. sunana dr nasir tura yola kuma eh, ni babban malami ne a jami'ar tarayya da ke dutsen jigawa eh, usually dama ya zama kamar al'ada lokacin ramadana kayayyaki sukan yi tsada to abin da yake jawowa shine a lokacin eh, mutane suna buƙatar kayayyaki sosai saboda demand ɗin kayan yana karuwa kuma babu macin supply a kasuwar wani lokacin irin hakan ya faru to dole farashi zai karu wani lokaci kuma akwai ɗabi'a ta 'yan kasuwannin mu na najeriya da zaka ga cewa duk lokacin da mutane suke buƙatar abubuwa to ko da akwai supply ɗin su kuma sai su ɓoye kayan sai su dinga fito da su a hankali a hankali domin saboda su samu riba mai yawa a lokacin to wannan dalilai biyu su sukan jawo kayayyakin sukan yi tsada to in muka duba kuma da halin da tattalin arzikin najeriya yake ciki a yanzu misali wannan ishu da ya zo na rashin kashi da kuma yadda transfer din ta zama wahala saboda rashin cikakken service akwai yiwuwar cewa abin zai dan tsananta ya fi duk lokacin da mutane suke tsammani ko kuma lokacin yadda abubuwan suke faruwa a baya a nasa bangaren shugaban kungiyar walwala da jin daɗin 'yan kasuwa ta singa kuma dokajin minjibir dauda usman majema ya bayyana irin kalubale da matsalolin da 'yan kasuwa suke fuskanta kasancewar wannan cashless da aka gwamnati ta kawo shi ana da hakika akwai kalubale da dama a cikinsa amma tunda abu ne da gwamnati zo da shi kullum kokarin da muke yi mu ga cewar mun kasance a cikinsa wadda za mu samu sauƙi na mu'amalolinmu na kasuwa farko dai mu fara da matsala <clears throat> matsala shine akwai yanayi na rashin kuɗi a hannun mutane sannan kuma akwai matsala ta transfer wanda idan da mun samu ɗaya daga ciki wanda ya zama babu matsala a kansa to da wannan abu ba zai ba mu matsala ba kasuwanci zai tafi gwargwado amma samu ci gaba fiye da da musamman wannan harka ta transfer to amma na farko kalubalen da yake ciki akwai matsala ta network wato hanyoyin sadarwa da muke fama da ita wanda za ka zo mutum ya zo sayan kaya gurinka ta kila bako ne ma a ranar kuka taɓa mu'amala da shi ya zo yana buƙatar kaya zai ma transfer amma sai a samu matsala ta network ya yi ta ƙoƙarin ya yi ta ƙoƙari ya ga yadda zai transfer ko shi ya yi maka a yi da vitin ɗin account ɗinsa kai kuma transfer ɗin ba ta shigo cikin account ɗinka ba ga ba zai yi kai supply ɗinsa kaya ba duba da wataƙila ka da wata mu'amala da shi wacce ta fita ta wannan ranar da ya zo maka kuma ko da wanda kake mu'amala da shi ne a abin da ake bukata ana yi maka transfer din nan kuɗi ya shigo kaga kamar cash ne ke idan ya shigo watakila kai ma kana da bukatar da za ka yi da su a daidai wannan lokacin to saboda haka idan kuɗin nan bai shigo ba kaga baka da nutsuwa ko da ka san mutum sai dai ka bashi kaya amma dai ba dan ka sami nutsuwa ɗari bisa ɗari a kai ba domin wataƙila kai ma akwai buƙatar da za ka yi da wannan kuɗi immediately lokacin da ya sa maka so don haka wannan abun ya ba da tsoko na tafiyar kasuwanci sannan muna da matsala ta masu yin pec na transfer wato transfer ta karya wanda wani zai iya zuwa ya maka transfer wataƙila cikin hada-hadar da kake Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma yamma a Kano Baraka Bashir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta shi ci da mu sannadin shi uwa uba tushe na arziki kafin mu kai ga karanto sakonnin koga wannan nasihar albarkacin watan ramadana a cikin hadisin da imam tirmidhi ya fitar hadithin abu hurairah kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce manzon allah ya ce sallallahu alaihi wasallam allah wadan duk mutumin da ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin da allah zai gafarta masa wannan mutumin mara rabo ne haka kuma Allah wadai duk wanda za a kira suna na a gaban shi bai min salati ba jannabi haka kuma Allah wadan duk wanda zai tadda iyayensa tsufa ya kai gare su bai yi abin kyala da za su yaba mai ba wannan kaga idan ka kalli wani hadithin da kyau da su sai mu dawo kan tambayar ka ana son mutum ya yi abin da Allah zai masa gafara daga cikin wannan abun akwai tambayar da kai magana kai mu'amalar ka ta zamanto mai kyau musamman tun da tambayar da kai kenan kaga ya kamata a ce musulmi ya nuna yana da sako yana da wayewa yana da mutunci yana da yakana ya nuna ma wanda yake ba musulmi ba to wannan azumin da nake yi Allah nake bautawa shi yasa a wani watan ma ba zan yi karya ba ballantana wannan ai duk sabo sabo ne amma akwai sabo saboda tsarkin wani lokaci sai ka iska abin ya fi muni misali saura ka kaddara idan mutum ya sai da ma kaya ba musulmi ba ya manta da kudinsa a cikin mota naka ko shago to ka maida mai a nan america wasu yan uwa suna ban labari cewa sun sha eh, ɗaukan mutane a mota wasu masu harkar taxi sai ka iske mutum ya manta kudinsa ko laptop ko wani abu mai matukar kima a motar musulmin nan zai ɗauka ya je ya kai wani lokaci kuɗi ne mai yawa har wannan cewa ta kai yahudawa ba su ma yadda da wani ya zama yaron gidansu mai musu aiki ya samu kuɗi ba musulmi ba saboda suna ganin waɗannan musulmin suna na halaye na gari to da haka wannan abu ne mai kyau da ya kamata mu ƙara gyara tsakanin mu da allah mu nemi kusaci zuwa gare shi mu tuba mu yi kuka kan zunubanmu mu ƙara kankan da kai gare shi fatan mu allah ya ba mu iko da jajircewa da kafewa mu wayi gari ramadan in ya fita mu zamanto cikin wanda Allah zai kalla ya ce da su inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura to masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email ra'ayi na farko ra'ayinka ne baban di mamman kace barazanar tsunduma yajin aiki da kungiyar kwadagon najeriya ta yi daga ranar laraba muddin cbn bai samar da wadatattun takardun kudin naira ga al'ummar najeriya ba hakan ya yi daidai muna fata hakan ya zama sanadiyar kawo ƙarshen matsalar karancin takardun naira da al'ummar najeriya suke ciki sai ra'ayin haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kai ko cewa kake duk malami ko basiraken da 'yan siyasa suka yi amfani da shi wajen sa shi ya tirsasa wa jama'a magoya bayansa da su zaɓi ɗan takarar da ba shi ba ne ra'ayinsu idan har ɗan takarar ya jefa jama'a cikin kunci da tsadar rayuwa to malamin ko basiraken yana da kamasho a ranar lahira ra'ayi na gaba ra'ayinka ne nasiru kainuwa hadeja kace rayuwa bayan zaɓe tana farawa ne daga sa'in da aka bayyana sakamakon zaɓe daga lokacin matasa ke samun nisantuwa da iyayen gidansu wanda ya faɗi zai tafi sai bayan shekaru hudu ya dawo ya nemi yaransa wanda kuma ya ci zaɓe yiwuwar kashin hamsin cikin ɗari na yaransa za su koma masa adawa ne idan kai rigima da ɗan uwanka ko abokanka akan siyasa to dai siyasa ta tafi 'yan siyasa ma sun tafi sai wani jikon wai kare ya zubar da tsamiyar kura in ji hausawa to ra'ayoyin da lokaci ya bamu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa Kafin mu kai ga wato kafin mu ga shirin namu ga Aisha nan da takaitattun labarai. ta takaice ana sa ran mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta yi alkawarin kafa sabon babin dangantaka tsakanin amurka da afirka a lokacin da za ta yi jawabi a filin black star gate da ke babban birnin ghana a yau talata jami'an amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a ukraine yayin da tankunan yaƙi goma sha takwas daga jamus suka isa ukraine Ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatsun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urorin karkashin kasa yayin da take wato gyaran barnar da har hari ta sama da rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi wanda aka yi kiyasta kashe kimanin dalar Amurka biliyan ɗaya don gyaran a cewar wani babban jami'in ma'aikatar. A jiya Litinin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yi wa fannin shari'ar ƙasar garin Bawul a yayin da ƙasar ke fuskantar bar zanga-zanga a kan tituna. Kana ma'aikata a faɗin ƙasar na yajin aiki domin nuna adawa da ƙudurin. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin ɗage aiwatar da dokar har sai zuwa lokacin zaman majalisar dokokin ƙasar da bazara domin ba da dama don tattaunawa sosai. shugaban koriya ta arewa kim jong-un yana so kasarsa ta kara kaimi wajen samar da sinadarin hada makamashin nukiliya mai linzami yayin da kasar ta koriya ta arewa take yawan atisayen soja domin gwajin karfin sojinta Kim ya ba da sanarwar a Litinin ne a yayin wani taro da masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashi mai linzami na Arewa bisa rahoton wani jami'in Korean Central News. ya buƙaci masana kimiyyar da su yunkura wajen ƙara yawan sinadarin makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar. To masu saurare wato da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Ma'azu da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare a sha ruwa lafiya.